yauwa ina kira ga samari kar wata mace kar wata mace ta firgita ku wai ku je wai ku ce wai za ku nemi wai maganin tauri ko wani abu ni yanzu ina da matata kuma magana aure ne sai na karo kuma chatin ne sai na yi shi kin dade baki dauki wayar ba kin dade baki dauki wayar ba ba wani maganin taurin da zamu nema ba maganin taurin da zamu nema mun ma ji tsoro kenan ba maganin taurin da za mu nema to mu nema a kan me mai gida mai kake cewa ne a in ku ake yi shi ya fi sabilin layi za ku ji daɗi a abin da muke yi ba mu kyauta ba bilin layi da Allah shi to dama ni na ce ne zan ba samari sako da Allah da Allah magana wani chatin din banza da kuke yi da mata ma kuna yi kenan yawa da Allah ku dina shi ku zauna da matan ku lafiya yawa sai an jima